yau 27 ga watan shida shekara ta 2016 aka kammala gasar kofa america wanda ake yi a can kasar amurka mai taken centenario tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chile da kasar argentina yayin da kungiyar kwallon kafa ta chile ta sha argentina kwallaye hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an sha da minti 120 babu ci yayin da jiya kuma aka buga neman matsayi na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta united states da colombia inda colombia ta samu nasarar doke united states da kwallo daya da nema wannan shine karo na biyu da kasar chile ta taba daukan wannan kofi ta dauki wannan kofi duka a karawansu da suka yi da argentina sau biyu ta samu nasara a shekara ta 2014 sai wannan shekara ta da sha 2016 inda duka an ta samu nasara ne a bugun daga kai sai mai tsaron gida yayin da 'yan wasar kasar chile ke yin murnar cin kofi na kofa america shi kuwa 'yan wasar kasar argentina mai buga wa barcelona mai rike da kambun gwarzon dan wasan duniya Lionel Messi ɗan shekara 29 ya bayyana ajiye takalman ledarsa ne wa ƙasarsa Argentina a yau. Ya bayyana bayan sun tashi a wasan da suka yi da ƙasar Chile inda Chile suka sha su hudu da biyu daga bugun daga kai sai mai tsaron gida. Lionel Messi ya buga wasanni 113 wa ƙasarsa ya jefa ƙwallaye har 52 sai dai a karan farko yau Messi ya zubar da bugun daga kai sai mai tsaron gida da tsakanin wasu da chile sai dai masana kwallon kafa a duniya na ganin lionel messi ya aje takalman ledarsa ne bisa rashin samun nasara a kofuna hudu wanda ya buga wasan karshe a cikin lionel messi ya buga wasa tsakaninsu da brazil a shekara ta 2007 na kofa america inda brazil din ta samu nasara a kansu sai shekara ta 2014 inda germany ta samu nasara a kansu a kofin duniya yayin da shekara ta 2014 da ta 2016 chile ta samu nasara a kansu sai dai har yanzu lesu bai bayyana aniyarsa ko dalilinsa na ajiye wannan buga wasa wa ƙasarsa ba yayin da kofa amerika ya kai aka kai karshe ita kuwa gasar kofin yankin nahiyar turai tana matakin kihuwa ɗaya ne inda kasashe sha shida suka fafata yanzu haka ne kasashe sha biyu sun buga wasanninsu inda aka ci da kasashe shida shida kuma suka samu zuwa zagaye na kusa da na kusa da na karshe wacce ake kira wata final ga yadda jadawalin wasan ta kaya ranar asabar kungiyar kasar poland ta samu nasara a kan kungiyar kasar sweden da ci biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida wales ta boy da ci daya da nema ita kuwa kasar portugal ta lallasa kasar koriya ce da ci daya mai ban haushi bayan karin minti talatin da aka yi a wasan da aka buga ranar lahadi kuwa masu masaukin baki faransa ta doke kasar ireland da ci biyu da daya Germany sun fafata da kasar Slovakia inda aka sha Slovakia uku da nema. Wasan da aka yi tsakanin kasar Hungary da Belgium kuwa Belgium ta lallasa kasar Hungary da ci hudu da nema. Yau za a fafata wasan tsakanin Italy da Spain sai Ingila da Iceland.